matar nan shi yadda muminai yadda za su yi da matansu yadda za su rike su ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani ku an kusakum wa ahlikum naran ku tsare ma kanku da iyalin ku ta bil hamli ala ala ta'atillah shine ku dauki kawunan ku ku dauki matan ku wato ga yin aikin da'a wanda zai tsare muku wuta wa quduhan hannasu ita wutan nan ita abin abinda an makamashinta mutane wal hijatu duwatsu ka asnamin kamar gumakan da su ake bauta ma yani annaha muridatul harara mai tsananin zafi ce ita wutan nan tattaki da bima zikira tana huruwa da mutane da duwatsu na da duniya ba kamar wutar duniya ba ce wadda yake tattaki da bil hadal wa nahwi ko tana huruwa da abin nan itace ko kuma nan abin nan mai kun gane ko alaha mala'ikatun akan wutan nan masu tsaronta akwai mala'iku iddatun tis'ata ashar masu tsaron wutan nan goma sha tara ne mala'iku goma sha tara kamar yadda ke cikin muddathir gilazun masu tsanani min gilzil kalbi wato ba su ba su tausayi la ba su tausayi idan turhamu in an ka neme su tausayi ba su yi khuliqu min galabin an halicce su ga hushi saboda haka suna konan mutum kamar kana na abinci ne kana tausayin shi su ma suna konan mutum wato dadi suke ji ba su tausayi wa biba ilaihim azabul halqa abinda as ake so su suke so su wa mutane azaba shi an dadi gare su kama hubbiba li bani adam akal tan kamar yadda an ka so yadda cin abinci ga bani adam da shan ruwa mai sanyi kana sha kana jin dadi su kuma in suna wa mutane azaba haka suke jin dadi shida sannan kuma masu karhin riko ne la ya sunna la ma amaru ba su saba ma Allah abin da ya umarce su in yace ku sa wannan wuta ba su sabawa wa nuna ma yumarun kuma suna ta aikatawar abin da ake umarnin su da shi ai ya qabaluna awamiran suna karba umarnin Allah wa yaltazimuna ha suna lazimta su wa yu'adduna ma yumaruna bi suna bada abin da ake umarnin su da shi wala nuna an ba su jin nauyi ga abin da aka umarce an ka umarce su wala yatawa wala yatawanuna fi ba su kiri kun ga wato wannan ya nuna yaya za ka tsare kanka da abin da iyali ka daga wuta da sai ka karantar da su ibada wanda bai karantar da iyalinsa ba kamar ya ce su mutu ya ɗauka ya jefa wuta mun gani kuma babu zunubin da an kace mutum zai shiga wuta irin wannan wuta kamar yadda an ka faɗa ga tsarewa iyali wanda bai karantar ba to wuta zai bai tsare kai ne daga wuta ba wanda yake su wani wal hijaratu alaiha malaikatun biladun shidadun la ya'tuna la ma amara bi ma eh, kun gane ko ah, abubuwa uku Ah, tun daga abin nan an haɗa mana wata su tahi tsanani ah, wannan rashin karantar da iyali na biyu cin dukiyar maraya inna alladhina yaquluna amwala al-yatama zulma inna ma yaquluna fi butunihim naran wuta na uku kaga ana wa'azi kace ka hana kun da kun ah, abin nan um, sare da uzzabaniya kalla la tudiu wazir wa kasare wato wanda yake yana hanawa wa'azi to za a kira mai zabaniya mala'iku waɗanda yake suna tun kuɗa mutane cikin wuta hmm. kuma na hudu wanda yake malamin da ke karkatar da ayoyi don ya ci dukiya inna ma ya kulu da fi budunihin nar waɗannan hudu wuta ce hudu babu kamar su kamar shi da duwatsu da gumuka kasu kasu ake amin ake za a bauta domin an bauta musu eh, an ba su sifa irin ta Allah don haka wato za a kona su to ci gaba ya ya ku waɗannan kafirta bi tarki anfusihim wa ahlihim hamlan wato in mutum ya ƙi karatu ko ya ƙi karantar da iyalin sai ya zan kafiri kamar yadda aya ta ce domin kafirci yana barin rayukan ku hamlan babu ilimi ko ko barin iyalin ku hamlan babu ilimi shi a kafirci nan an ta'ati kun gane ko wa biyu umiru bi ma alhali an umarci mutane su tsare kawunan su kuma su tsare iyalin su adin nare daga wuta wala yau an ba su aikata ba in ba su aikata ba sun kaga hatan halal ya zan kafirci ya ku wadannan kafirta da wannan aiki la ta ta tadiru mai lahira za a ce musu to yau kada ku kawo wani uzuri kada ku ce ai ga dalili don kar su yi kaza don haka mun kai abin nan in yuqalu lahum zalika za a ce musu aka da inda dukulihim na lokacin da suke shiga wuta li'annahu la yanfa'u domin uzurin nan bai amfanin su su ce mun karanta mun so mu yi su kun ka kiya ba amfani inna ma tu zanu ma kunta amalun ya wutan nan da kun ka shiga ana saka muku abin da kun ka kuna aikatawa ne ai da za su kama kansa wa man lam yaqi nafsahu nar duk wanda bai tsare kansa daga wuta ba wala alau bai tsare iyalinsa daga wuta ba kada a halaka ha ya halakar da kansa wa halaka ya halakar da iyalinsa kun ga an ka ce iyali domin har ƴaƴa na nan ciki fa alaihi wuzuru nafsi akwai nauyin laihin kansa a kansa wa wuzur alihi ma a gusanar da um, laihin wato abin iyalinsa tare da shi eh. Hmm. Eh. kada ka yi hushi ka dan wawa ka gane to ci mm, kamar abin nan kamar kana da akuya abin nan kana kokarin ka bata ruwa tana kokarin gudu sai ka sake ta mm, sai lallashi wajen abin nan la yanfa ubun ko la yanfa la yanfa ina ne na aya na hukun da an ka ce sarki an a ahalin ya yi zai na kafaru ya waɗanda kafirta da barin kawunansu haka yana yi wa a ce ya ayyu zai na kafaru bi tarki fusikun ina ne وقال لهم ذلك عند دخولهم النار لأنه لا ينفع لأنه لا ينفعكم cewa an kai la ta taziru li anna al-i'tizara la yanfa'ukum daidai ne to ci gaba Thank you. ayyuhal ladina amanu ya ku wanda imani tubu ila Allah tuba zuwa ga Allah saboda lokacin da kun ka wuce ba ku karantar da iyalin ku tawbatan nasuha tuba ta gaskiya bi Allah yu'ada ila zambin kada a koma zuwa ga wani zulubi wala yurada al-aud ilaykum ba a koma nihin koma zuwa gare shi fatan sahabi hannausu wato a wa kai nasiha wal ahal da iyali wa sa'ir al-mu'minin sauran mu'minai li'anna man sahhat tawbatu domin wanda yake duk tuba shi ta yi kyawo ahabba an yakuna nasu mithlahu yana son mutane su zan kamar shi in ka in ka zanna kware san bake kwa zanna kware in mugu sai kai kwa zan mugu har in ya zanna kware sai ya ce ga ya zan mugu wanda yana daga cikin kyawun tuba yana cikin kyawun tuba yana za a yi tuyi kwarai ko hmm. kama kala sayyidi ko kama kala sudi wa sayyidul musayyib wahadar hadha alqawl indi ahsan wannan shi yake kyawu li anna alkalama fi wiqayati an kun gane ko ah, an ce ka tsare iyalinka ka tsare kanka daga wuta ashe wato nan waɗanda na tuba ke da su ka bari kun wanda ko asara buku ana tsammanin ubangijin ku an yi kafira an kusa ya cikin karkare muku zunuban ku da na gabata wai wa yadkhulukum jannatin sannan ya shigar da ku cikin gidajen aljanna da jarimin tahtiha al ruwa na gudana daga karkashin su Yaushe, la yaushi yawma la yukhzi Allahu ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba wanda walladina amanu ma'ahu da wannan sun kai imani tare da shi sahabban sa ya annakum tabu umrna domin su sun umarnin Allah fi wiqayat an sun ga tsare kansu wa ahlihim da iyalin su sun ka tsare musu wuta don annabi ya tsare kansa daga wuta ya tsare iyalinsa daga wuta haka nan mu'minan da na yi imani tare da shi sun tsare ma kansu wuta sun tsare ma iyalinsu wuta kun gane a kullum man sahabuhu ko duk wanda ya ya zama tare da annabi fi wasul imani da sifar imani duk wanda ya yi imani ko da yanzu ne inda ya yi irin yadda annabi ya yi wata abin nan wiqayatu su ya tsare kansa wa alihi nara kuma ya tsare kan iyalin sa wuta ila yawmil qiyama duk waɗanda yi haka kenan ranar da Allah zai sa su aljanna yas'amurum ko tsare kansa ka tsare kanka wuta ina ne wikayati nafsihi wa alihin nara ina ne an fi wasu imani ayo akwai wawi na biyu haka ne wato yas'a ko walladina ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim hasken su yana tafiya gaba gare su eh, wa yakunu bi aymanihim kuma hasken nan zai zama daman su na suna ce rabbana atamim lana nurana ya allah ka cika muna hasken mu ila aljannati zuwa ga aljanna wato lokacin da annabi da waɗanda sun kai imani ga tsare kansu da iyalinsu wuta suna ke tafiya akan siradi zuwa aljanna hasken suna ga dama gare su suna tahiya kuma abin da suna addu'a ya Allah hasken nan namu kada ka bice mu na shi ne munafiquna yadkhulu nurum abin da yasa suke ganin suke wannan addu'a domin munafikai in fa sun fara tahiya kan siradi da dan hasken imanin da sun kace sun yarda da shi sai ya bice aw alladheena ma qaw ahad alim ko mutanen da yake ba munafikai bane amma ba su tsare iyalin su ba ga wuta to da fi'ul wurin hakkin su zai bice da annal kalama fi domin yanzu akan su ne muke magana wanda bai karanta da sa ko ya fara ya kan sirati sai wuta ta mutu saboda haka bai sai inda zai fada ba hmm? wa gafir lana rabbana kuma wato annabi da mutanen mutanensa waɗanda masu imani suna cewa Allah ka cika muna hasken mu ka gafarta muna innaka la kulli shay'in qadir ya al ya ubangiji kai mai iko yi ne ga komi min zalika itimamu nurina cikin abubuwan da kake da iko ka cika mana haske mu ko fil jannati kun ga shi har mutum bai bani tsoro sai radda ya fada cikin aljanna sannan sai zai bani tsoro kun gane ko ah, kuma ah, abin nan rashin karantar da iyali zai ƙara tsoron Allah tsare mu maza su karantar da su in akwai dattijawa su yi in babu dattijawa sai a sako yaro da duk abin da kake tsoro zina zina laifi ce amma jahilci ga kahirci za shi irtikabu kabu dararain wajibu da ai laifi qala ai karamin laifi da ai babba in akwai mata su karantar da mata in babu mata maza tsofaffi su karantar da su in babu to ayi abin da zai labu da ni eh, eh kare ku eh. ila dhanbin wa yuradu al-audu ilayhi wa yuradu al-audu la yu'adu ila dhanbin ولا يراد العود إليه فتنصف بها sahu ولا يراد wala لا يعاد إليه ولا يراد wala a haƙƙin Allah yana gaba da namiji Allah yana gaba da namiji ga abin da an wajibi Ah, ko mijin mace ya ce kada ki sallar azhar ah, ah, abin eh, ba za abin nan tilas ne ta yi to tun da ya zan sallar azhar wajibi a gare ta ko yi sallar azhar din ya yi zama wajibi sai wanda yake mai ilimi bai tura mata ne ba a to wannan shi kuma yana yiwa abin ko kana da ilimi ba ta karba ilimin ka ta ai karba ilimin wancan na waje tabaraka wa ta'ala amara nabiyahu bi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu kufara ka yi yaƙi da kafirai ka yi da saifi da takobi wani munafiki haka nan munafikai ka yake su bin lisani da harshe wal hujjatu ko bil lisani wal hujjati da harshe kuma da hujja fa innahum min limli qawmika su munafiqai domin suna cikin mutanenka la'alla Allah yurshidu ba'lam kila Allah zai shirye da wasu daga cikin su fa kun fatakihim bidhalika nar ka tsare musu wuta da wannan Allah ce wukudu hannasu wal hijara ita wuta wadda yake a da abun kamashinta mutane da duwatsu wa galuz alayhim ka tsananta musu bil intihad da tsawa karka ka ce a ai mu ba mu san wa'azi tsara ta mu sai ta yi kun gane wal makaci kuma ka nuna kiyayya da su in sun ki ni annal kafira galizul qalbi domin kafiri mai kaurin zuciya ce zuciya shi kauri gare ta bai son wa'azi wa tabi da dabi'a fala yasluhu ma kullin wal nutfu bai halata kal kaimai ka sausa sa masa sai ayi da karfi wa ma'awahum jahannam kuma makomasu in sun ki karban wa'azin jahannama wa bisal masir tir ta zama koma ai almarji'iyya kun gane ko mai cewa ni ba ruwana da addini abinda ya nake so a dina a zauna lafiya wato kenan a zauna lafiya shiga wuta haka ne wato magana kafirci ce Allah ya sauƙaƙe mu ku bari abin nan sun bayyana ci gaba sun bayyana ta'ala sababin jihadin kufar da munafiqin sababin da yasa a yaƙi kafirai hadda takobi munafiqai su kuma a yaƙe su da baki da tsanani bidar misalai ne an ka kawo misali biyu fil kufari al muttasil bil mu'minin bil qarabati kafirai waɗanda yake suna cikin mu'minai da zumunta ko kuma da zama au gairi hakko wani su wa qala wato ga misali biyu na to ga misali na farko ضرب الله مثلا الله ya بين مثالي للذين كفروا بوانا سن كافرتا wato zaman ka ɗan wane ko ko zaman ka kusa ga wane na farai bai sa kai mugu ka zan na na abin na wane ga misali imra'atan matan nuhu nuhu yana cikin manyan annabawa wato abin nan biyar da matan lutu ah, annabin da ya kana ta ta ta abdaina sun zan wato suna aure da bayi biyu min ibadina daga cikin bayi musalihai na salihai bayin Allah salihai suna aure da su fa kana ta kuma sai suka yaudare su dini ga addini id ta domin sun kafirta wa kana imra'atu nuhin wasmuha wahida matan nuhu sunanta wahida taqulu liqaumi tana ce mutananta mutanansa eh, sa mujnun miji miji da wato wai mahaukaci ne wa mar'atu lutin wa ismuha wa'ila sannan ita ko matar lutin mijinta suna ne wa'il ita sunanta wa'ila ta dullu qawmuhu ala aliyati in baki sun ka taho waɗanda yake su kun san mutanen sun suke su yi zina da maza sai ta ce ku taho ga baki sun zo ku diba ba ta kowa yan uwanta mata kishi in nazar in kun idan nazalu bihi laila in ya zan sun baki sun ka sauka mai dare sai ta hura wuta bi iqadin nari ta bura wuta su ga haske a ce akwai baki wani hana sannan da rana kuma bitta da shi ta yi hayaki ya tashi don su a taho balan yi gudu ya an kuma min Allah saboda haka wato nuhu da ludu ba su an ba su tunkuɗe musu komi ba daga azabar ubangiji zaman su matan su har sun haihu da su bai amfana isu da komi ba wakila wakila lahuma wato an kace musu udkhula an-nar ma dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga min ku fari qawmi nuhin wa qawmi lutin ku shiga wuta tare da kafirai kun ga zama da abin nan zama da na kwarai bai amfani mutum sai ya zanna kwarai to wasani ga misali na biyu nan wanda yake shi ko mumini tare da kafiri wasali misali na biyu lil mu'minin mutasilin bil kufari mu'min ne wadanda sun sadu da kafirai saboda zumunta ko gairi hako wani zumunta fa wato misali na biyu kenan wadarab Allah matalan kuma Allah ya bayyana wannan misali lil ladina amanu ga wadanda sun kai imani su sanu wato zama tare da kafiri da cutar su inda sun yi tsare kansu ga imratu fir'auna matai fir'auna sunanta amana bi Musa ta yi imani da Musa sunanta Asiya bintu Muzahim wa kana zati firasati sadiqa tana da kaihin hankali shi Musa tun farko tun yi Musa na jariri kun ga abin da ta ga alama khairi gare shi na qalat qurratu ainin li wala ta ce ma fir'auna kada ka kashe shi a farin ciki farin ciki na ne da kai fa azaba ha fir'aun na aslama lokacin da ta musulunta sai fir'auna ya mata azaba bi an auta da yadda ya hawa rijila sai an kai turka biyu ko ta hudu an ka ɗaure hannayenta kuma an ka ɗaure kafafunta tana dubin rana wa alƙa ala sadari har raha da azibata an ka samu dutse na nika an ka jefa akan kirjinta wasa kabala bi hasham sai fuskanci rana da ita fa kana idza tafarraqa ha lokacin da mutane masu mata azaba suka suka suka tafi suka barta na wuce da biha dallala har malaika wato in sun yi mata azaba na ake barin ta daure shikenan da abin nan sai mala'iku su su mata inuwa kun gane ko in qalat lokacin da tace fi hali ta'zibi lokacin da take cikin wannan azaba tace rabbi ibn li in rabbi ibn li indaka ya Allah ka gina min wani daki wurinka fil jannati cikin aljanna fa ku shifa al-afara arku fa sahula alai hatta adibu sai an ka buɗa mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda aka fara jikin ayi aka azaba ba komi wa jini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa ta ta'azibihi wa jini min alqawmi zalimi ka tsare ni ka tsanda ni daga mutane waɗanda azzalumai mutanen addinin sa wa qabala Allah ruha ka kada Allah karbiranta fa khatarat alqatl ta zabi ta mutu alal mulki bisa ga mulki wa azabar duniya sai zaɓi azabar duniya ala na'imi bisa ga ni'imar duniya allazi kana fi domin ta cikin ni'imar duniya ita ce fir'auna yake sai inda ka bayyana ya Allah ka gina min wani ɗaki wurinka fil jannati cikin aljanna fa ku shi fal afara arhu fa sahula alai hatta abi sai an ka buɗa mata aljanna ta gani tun daga abin nan daga duniya saboda haka sai jikin ayi ta azaba ba komi wa jini min fir'auna ya Allah ka tsare ni ka tsarce ni daga fir'auna wa amalihi da aikinsa ta'azibihi wa najjini min alqawmil zalimin ka tsare ni ka canza ni daga mutane waɗanda zalumai mutanen addinin sa wa qabala Allahu ruha baya kada Allah karbiranta wa khatarat alqadr ta ta mutu ala almulki bisa ga mulki wa azab ad-dunya ta azab ad-dunya ala ya bisa ga ni'imar duniya allazi kana fi domin ta cikin ni'imar duniya ita ce fir'auna ke so kun gane ko ashe kenan ko kana cikin muyagu in ka zanna kwarai zama tare da muyagu ba zai cuce ka ba ci gaba wa maryam wa maryam to kuma abin an yi misali da maryam wato abin nan Ah, ko wato ah, eh, binti imrana uwar isa alaihi salam domin ita bata yi aure ba ta zabi ibada kawai allati asna farja wadda yake ta tsare farjin ta wato kenan ga mace wadda yake bata samu miji ba in ta yi kokari ta tsare jikinta ita ma Allah zai saka mata fa isanul farji min wazifatin nisa tsare farji yana daga cikin aikin mata waɗanda amuhin ne lil qayatin nafsi an don tsarewar rai daga wuta fa da zalika zakar hahuna don haka ya ambace ta anan wala budda min al-imani babu makawa kamin mace ta tsare ranta sai ta yi imani don imani shi ke sauƙaƙa mutum ayyuka duka kun gane ko in mutum bai sani ba ya zai yi sai da shi imanin dan boyi da jan tsoro iz alaihi buniya buniya kullu shay'in domin akan imani an ka gina komai dini wato na addini wa huwa la yahsul illa bi ta'lim wannan ku bai sai da karantarwa wa zalika qawluhu ta'ala fa nafana fihi min ruhina sai da tsatsaya farjin ta mun ka huda ciki daga daga abin nan ruhin mu wato jibril alaihi salam ya kusa cikin farjin ta wato ga wuyan rigarta da khalqin lahi ta'ala Allah ya halitta wato ya halitta Isa alaihi salam fa filuhul wasil ila farjiha wato aikin Allah wanda ya sadu zuwa ga farjinta ko ko hurawar nan wanda ya sadu zuwa ga farjinta fa hamala bi Isa kun ga wuyan riga aka busa wannan ya kai ga farjin ta ya zanta wato ya tsaya matsayin maniyin namiji wa saddaqa bi kalimati rabbiya ta gaskata kalmomin ubangijin ta wato shari'o'in sa wanda Musa Isa ya taho da shi kun ga kenan wannan ya nuna ta amshi addini daga danta ko da yake abin nan kuma ta iska addini ga uwayen da don dama tana cikin masu lota ma abin nan masallaci wa kutubihi ta imani da littafin Allah taurati da injili wa kana min alqanitin kuma ta dan cikin masu kankan da kai min wato masu ta amin alqawmin mutiin da cikin mutane masu ta wa hum rahadu rahadu mutanen ta wa ta da danginta li annahu alu baitin salihun domin mutanen gida ne waɗanda yake salihai li annahu min aqabi harun tana cikin zuriyar harun dan uwan musa wa kanu kun min alqawmin وهم رعاتها وأشيرتها لأنهم آل بيت صالحون لأنهم من عقاب هارون أخي موسى وكانوا يكون أنفسهم سنة أري وكانسوا وأهلهم النار بالعلم والتقوى kun gani musallan da an kai guda hudu duk da mata an kai ba da namiji ba wannan ya nuna kenan duk abin ya koma daga karantar da mata kun gane ku inda akwai wani namiji ciki da sai a faɗi wani namiji ashe kenan harkar mata wadda da miji da wadda da miji duk wajibi ne ta koyi ilimi sannan ta tsare kanta hmm. Hmm. Hmm. a'a uh, abin nan yaro wanda bai karanta da su Eh, ko mace ta karantar da su ko tsoho ya karantar da su eh. wanda duk an ka samu tsoron ke na ko ito eh. ba an ce a kaɗaita ba a kawo wasu mutane su zauna amma yaro wanda bai balaga bai ya karanta da su gani don bai san bai san hita manini ba bai san hita haila ba don ka ka ka dora cewa abin nan zuwan kai da menene yaro ya sani bai sani ba kamar wanda aka yi fara kawo ka ce abin nan gani ya san abin da gani ya san ya abin nan saboda haka tilas ne sai wanda ya san abin da yake yi wato sai cikin buhari ya yi magana da halimin nisa'i imamu halin nisa'i eh. kaga ba sai na dai ba da ba ne don namiji a kan a wato abin nan annabi yakan keɓance yini ga mata yakan keɓance yini ga maza ko lokaci ga maza abin wuri ga na maza ko wuri ga mata amma dai ba a barin su haka nan wannan muna ganin dai na mutu kan magana hmm. a ran biyu ta a sauki wadda ta shi ka ba ma dai wajibi eh. ina ganin malam bai haram biyu ba a wajen a ce an kara mata kamar ɗari namiji guda ya tsaya ya karantar da su zallan guda domin babu kadai ta shi ne nake kuma yana da sauki ko wace ta yi tuwa da abin nan ta nan da kan da ko an ce lalura kamar allura da rauni ta nan bai halatta shi ya ji sauki akwai sauti kuma ba halatta da dai kawai lalurar da aka yi ba wani ma duk kai rauni su amma da yake ban da ne tare da wata ko wannan ai sanan ne ne ce masuratul mulki wa tusamma ailan alwaqiya ana yi mata suna mai tsarewa wal munjiya mai tsarsuwa wa tud'a fi tawrati almani'a wannan ya nuna kenan cikin taurati akwai ta mani'a mai hanawa li'annaha taqiwatun ji azabil qabr domin mai karatun ta yana tsare da ita ta tara tauhidi duka tana tsare shi daga azabar qabr wa ana abdullahi bin mas'ud qala hiya hiya almani'a ana azabillahi tana hana azabar ubangiji wa hiya bi taurati suratul mulk wato akwai ta cikin taura wato ana ce mata suna suratul mulki man qara'a fi lailatin wa qad aktara wa adnaba wanda ya kokari ya karanta ta dare to ya yawaita aiki cikin dare وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن تبارك أن تبارك الملك تبارك هو تبارك الملك في قلب كل مؤمن وأن تبارك الملك ko malik wato tana cikin zuciya ko wani mutum kowa ya haddace ta wa hiya na aya aya 30 ce wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda an take karantarwa wato at-tauhid na ku ta'ala wato ta Allah wa infiradihi bil mulki wato kuma shi dai ke sarrafa al'amura da ga dama bil khalq wal in'ani kun gane ko eh, kamar abin nan kenan ah, rububiyya ilm eh, fahimtar rububiyya zai kawo abin ila uluhiyya bismillahir rahmanir rahim tabaraka alladhi bi yadihi mulku wanda yake mulki na ga hannunsa wato yana cikin sa to tabaraka wato albarkai ne sun watsu sun yawa ai asun dana binda mulki wato yana da iko wal qudrat da iko wal amru wal nahi ke umarni shi ke hali wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga komai ta ci gaba الذي خلق الموت Ubangiji allazi ya halaka al-mauta wal hayata wanda yake ya halitta mutuwa cikin duniya wal hayata kuma ya halitta rayuwa fil akhirati lahira aw kuma fi dunya ko ko da rayuwa da mutuwa bi ya halitta cikin duniya sannu da fasu ta tare da hal hayatu domin duk mani wato abin nan sai a halitta mai rai kun ga wato lokacin da mutum yake mani yana da wani rai rai irin na na ciyawa ko ba haka ba yana abin nan amma bai da babu rai na irada hmm? ganye yana da rai ko bai da rai a haka nan wato mani mutum yana da rai irin wannan ashe babu rai na irada babu na rai na eh, eh, ya ci ya sha ya kira ta daga wuri amma suna ci suna sha eh? wato hayati rayuwa rayuwa ta ci da sha suna da ita ciwon da rayuwa yana da rayuwa ta ci da sha kamar ganye amma rayuwa ta irada shi nan ya cira ta ya komo ya yi kaza wannan ita ababu rangin waɗanda ya saba ma iri eh. ya saba ma iri ya sa iri na nan koye eh. da an sa ruwa kuma sai ya fito ya ma da yadda isa su wato abinda ake ce ma rayuwa duk abinda yake in kana da shi in an taba kana ji wal mautu lidduha in mutuwa ne kuma in ka halitta mutum mutuwa ko an taba bai ji aw adami ha ko rashin rayuwa kaula ne wal khalqi ala thani bi ma'ana taqdiri in an ce wato ya halitta mutuwa wato kenan an kaddara kenan domin babu ta ne wato an ɗebe rayuwa kawai ne ba halitta mutuwa an kai ba wato wanda yake halitta rayuwa da mutuwa li lokun don ya jarrabe ku ga rayuwa ta duniya kuma asanu amalan wato ya bi ya ga ku wani ne kyawun aiki ai asan ta wanda ya kyawun ɗa'a gare shi ma kana khalisan sawaba wato kyawun aiki shine wanda ya zama tsintsa don Allah kuma ya zan daidai wal khalis idza kana lillahi in ya zan khalis don Allah kawai an kai wa sawabu idza kana ala sunna in ya zan sawaba ya daidai kamar yadda annabi ya ce a yi wa huwa al Allah shi amma duwayi intiqamihi mimma asaba azabar da yake yi ga wanda ya saba masa amma kuma mai gafara ne liman taba ilai duk wanda ya tuba zuwa gare shi zai zai karbi tubar shi alladhi khalaqa sab'a samawati alladhi khalaqa ta'ala eh, tare da itikadin cewa Allah zahun anil makani an tsarkake shi daga wurin da zai zauna ko jaha au gairi zalika ma ya anita jisimin ga abin da ake nuhin wato kamar ga jikinsa nan au tashbihan ko ku kamanta shi da wani abu kun gane ko wannan ya tsira daga wannan to yaya yake shi ya sani hmm, kun gane ko wato shin kun amince wato yanzu abin da sura eh, ayat ke so shin kun amince wanda yake ba nan yake da gida cikin gidan ƙasa ba in kun saba masa ya kone kasa da abin da a ciki bai damu ba domin in ba ciki in ba in ba ka wuri an kai ma da yi baka damu da kai ban wuri ya halaka ba kun gare kun eh, to kun amince ta amin an yahsibukum wal arda shahi kasa tare da ku fa idza yadamu sai ga tana motsi bikun da ku wa tartafi ta da haka ko kakun a sama wata muju bikum mojan tana motsi da ku kun gane ku to ci gaba an amintu fi sama ko kun amince mu wanda a cikin sama an yursu alaikum hasaban shi je jeho muku iska mai tsananin uh, abin nan kura da ya dauki tsakuwa yana watsa muku shi ba ya nan balle abin ya dame shi fasa alamuna za ku sani inda mu'ayyanatul azabi za ku lokacin da za ku ga azaba za ku san kai kaifa nadiriya gargaɗi na yake wato gargadin da nake yi da azaba shi yana aukuwa ko ba bai aukuwa gaskiya ne ko ba gaskiya ba za ku sani saboda haka shi kamin ku sani ku yi kokarin kare kanku daga gare shi Allah tsare mu da karka wala karka to wala karka zawal ladina min qawlin wadanda aka gabanin mutanen yanzu wato kenan al'ummomin da daga gabata sun kare ta manzannin su mun ka halaka su wa kai fa kana ki yaya abin nan kyamata ga wa take na kiri alaihim bi takdhibi inda inda ilakin ay annahu haqqun yaya abin nan kyamata ga karyatawa wa sun kawo mala'ikun eh, annabawa yake ya auku ko bai auku ba ya auku to haka nan yana aukuwa gare ku kenan in ba ku bi ba ثم لفت النظر الى الى كمال قدرته فقال to yanzu kamar an jawo hankalinku ne ku bibi ikon Allah awalan da ila tsari shin mutane ba su yi dibi zuwa ga tsuntsaye ba fawqahum wato waɗanda yake suna yawo tsakanin sama gare su safatun suna masu budewa hikayekan su ba su haro kasa ba wai kabilna cikin wannan hali suna dan matsaye abin suna fifikawa ma yamsukun illa rahman ba mai rike su sama ya hana su hatuwa lokacin da suke game rika kai sai mai rahama wato wata rahama ce ta iko yadda ta sa ba su hatu ba in ko ka ce ba haka ba kai hau innahu bi kulli shay'in basir Allah mai gani ne ga dukan komai المعنى ألم يستدلوا بثبوت الدائر شن بس يحجة بس يدلا أبنا حجة دقن تبت تنسو cikin sama ba ala qadratna su su yi hujja da wannan ga cewa muna da iko mai abin da muke iyawa wato mu abin da ya gabata min min hasri na jefa musu abin nan kasa ta shahe su wa irsal da hasil ko aiko musu iska mai tsanani mai tsakuwa ko ya kafu in sun bi hujja sun ka gane su ji tsoron Allah wa yarji musu komo amma ya katalil azabu daga barin abin da ke wajabta musu azaba su koma zuwa ga neman abin da ke wajabta musu rahama kun gane amman hadal ladhi amman hadal ladhi alladhi huwa jinnun lahu ko ko wane ne wane ne zai zama abin sojoji gare ku waɗanda yake za su taimake ku yan surukun wanda yake zai taimake ku min duni rahmani wato daga azabin ubangiji ai gairi ko ku wanda ba Allah ba yarfa'u ankum azaba kuna da wasu sojoji da za su tsare muku azaba ai la nasir lakum ba ku da mai taimako gairahu jundu wato kenan rundunar yaki kuna da wata rundunar yaƙi wadda yake za ta tsare muku inil kafiruna illa fi gudu kafirai dai ba su zama ba ce suna cikin rudi garrahum shaytanu shaytan ya rude su bi anna al azab la yanzilu bihim wato kamar sun shaytan yace ku yi abin da kun ga dama azaba ba za ta sauko muku ba Allah ya tsare ku ci gaba amma hadha alladhi ko ko wane ne wannan da ke ba ku abinci in amsa ka rizqa in har ya rike abincin sa ya rike ruwan sama da gare ku wane ne zai ba ku abinci wa man yarzuqu wane ne zai ba ku abinci ai la razika lakum ghayru babu wani mai ba ku abinci in ba Allah ba ballajuwa amma duk da haka ana ta faɗa sun yi zurfi da sun doge ma kasaratin sawarifi tare da yawan abubuwan da za su kabo kawunan su sun yi zurfi fi ushurin cikin girman kai wani huwar da gudu yi taba'udin Allah ta suna nesa da gaskiya sun yi zurfi ga wannan ko an fada ba su tunani kawo manyan shi mutum to an manyan shi mutum shin wanda ke tahiya yana kihe da kansa fuska zuwa ƙasa alawashi yana kihe a kan fuska shi wanda ke tafiya kamar tahiyar maciji da fuska kihe zuwa ga ƙasa a hada shi shi ruwa an manyan shi koko wanda ke tafiya sauri yana tsaye daidai kamar tsaye da yadda mutane ke tafiya ala sirai musa ke musa ga hanya kuma madaidaiciya uh, wato mai tahiya kenan tsaye daidai shi ne mumini uh, wanda ke tafiya kihe ne kafiri ay ayyuhuma adam domin ko komi yawanta ba ta da amfani sai ka bi dokokin Allah masu shiryar da kai in baka bi baka dora tafiya ke yake nan kun gane ko eh, kamar idanunka ba su amfani sai ka samu haske na waje to ci gaba huwa allazi ansha'akum Allah shine ya halitta ku waje alalakum sama ya sanya muku ji wal absara da gannai wal abida kun ga waɗannan abubuwa uku ko wani mu yana da su yana amfani da su amma bai san su ba ya ce ya ganin ka yake ya jin ka yake ya abin nan naka tunanin ka yake kana amfani da su amma baka sani da suke ba ashe kaga wato abin da ya shahi jikinka ma wanda kake amfani da shi don tsarkan kanka san yadda yake ba Kalilan ma tashkuru godewar ku fa ya kadance kwarai kun gane ko eh, abinda a godewa mai yawa ko mai Allah ce yi kai in ba haka nan ba to godiya ta zan kada Allah tsare mu kul huwa ne. kul huwa ce zara'akum ardi wa ilayhi kuma Allah dai shine ya halitta ku fil ardi cikin ƙasa wa ilaihi tusharun kuma zuwa gare shi ake tayar da ku ya halitta ku cikin ƙasa kuma an ko kuma mutu kasa ku sannan bayan kanan ku hito zuwa gare shi ya muku hisabi wa yaquluna Wai kuluna su kafirai suna ce mu mu'minai mata hadal wa'du yaushe wannan wa'adi yake da kun ce za a tashin kiyama shi yake in kun tun sadiqin kun zama su gaskiya ga faɗin haka nan yaushe zai zo kun ce inna ma ana inna ma da ilmin da sanin lokacin da wannan abu zai zo yana wurin Allah kawai wa inna ma nadhirun bi ni mai gargadi kawai ne mu binu mai nan gargadi bayyana inzar sai ku gyara wannan ba inzar bane zali ne inzar al inzar a a ba inzar na abin ko ku dai wannan ma ku sa zali ne zal zal zal ba za ba kun gani? ci gaba فلما رأوا to abin da suke izgili suna tayar shi zai zo falan ma ra'u lokacin da sun ka ganshi wato azaba ko ko ta bayan tashin kiyama zuna fatan yayo kusa sai yi kullu ladina kafaru sai fuskoki wadanna kafirta ya munana wakila sannan a ce musu wato ma tsaron za su ce musu don zargi adal ladhi kuntum bi tad'u eh, wannan abu shine kun san kuna karyatawa ko kuna da'awar annakum la tub'athuna ba a tayar da ku wa hadhihi hikayatu halin tati Eh, itati hali ne wanda an tafi abbar an ha bi tariqil muliyi ne ta haƙiƙi ya ce abin nan allazi kuntum bi um, kuntum bi tad'un wanda kun kazan kuna karyatawa ina ara'aytum qul suka ce aito ku bani labari in ahlakani Allah mun mai ku kaddara yanzu idan Allah ya halaka ni wa mun mai da wanda tare da ni na mu'minnai bi azabihi kama tasna kama takasudun domin kullum kafirai sun suke musulmi su mutu kaddara in mu mutu kamar yadda kuke so da Allah ya amshi mu aure mana ko tausayin mu bai halaka mu bai bar mu muna ta wa'azi kuna saurare faman yujiru kafin wane ne zai tsar da kafirai min azabin alim ga azaba mai tsanani ai la mujira min ashe kenan ka nemi abinda bai bai bai kare ma naka azaba wauta ne kul huwa rahman rahman aka ce huwa rahman Allah shine mai rahama amanna bihi mu mun imani da shi wato shi ɗaya ne ke tsare mu wa alai tawakkalna gare shi mun ka dogara la ala al amwal ba mun dogara dukiya ba ba mun dogara da yaya ba fa sa ta'lamuna man kufi da zalimin amma ku kuma za ku sani wane ne a cikin bata bata bayyananne ai a na hannu mu a antum ko koko kun ala qira'ati ta'i am kun wa to fa sai alamuna ya ce ya na kun gane ku ne eh, su dai hmm. kul ce a ayatun ku bani labari in zo hama kun ga wannan in ruwan ku ya waye gari ya fake ya yi cikin ƙasa ga irin filan ya fake cikin ƙasa kamar ya ci kun bi jima'in mai wane ne zai zo muku da ruwa mai a jari mai gudana tanalul aidi na wanda yake hannayen ku za su samu kuma da guguna kama ya kama ya kun kuma waɗannan ruwa na ku in ya ba Allah ya fake suwa zai kawo muku ruwa ai la ya ti bihi illa Allah ba mai zakuwa da ruwa sai Allah ta'ala fa kai mutun kiruna an yi an yi ba ta eh, kun to dan me kuke eh, abin nan kyamar kuke musun cewa ba zai tayar da ku ba wato ne hadhihi al-aya an karanta wannan aya inda ba al mutajabbirin wani eh, daga cikin kafirai fa qala ti bihi ba ibnu ta ti bihi al sai ce ai in ruwa sun fake za mu yi joyi muna da injinoni na yin abin nan musu ne bohol bohol muna da yin zamu bohol eh zamu bohol sai mu hito da shi wani mu'awili da abin nan musu da ya fari wannan ba za ba ma wa ainihi sai ruwan idanunsa ya tafi wa a miyar sai abin nan ya zama kafo na uzu bin lahi minan a ci'an lahi wa ala aya imta da ta sura sura ta fara ta tabarakan da dubiya da hilmul wanda yake mulki na ga hannunsa albarkai ne sun bayyana wa hata ma bi kul ara ayatin min asbaha ma ukum ba wa man yati kun ma'i wa idza tanuna shi da yanzu kai kada ta da da iko fadallat ala anna ibtida al barakati min farkon wato faruwar albarkoki da gare shi ne wa ta mafi tasis in sha'iha da kuma wato shi da ke kaka ta halitta ta wa ishtamala ala da la'il kudati sannan ita sura ta ta akan dalilan ikon rufuna abin in za ta bishara ne gare shi wani idayati da cutarwa da suke yi za su bari wa yatubu Allahu alaihim wa yarhamu bayan haka nan Allah zai karbi tubar su kuma ya tausayin su wannan shine za ta karanta kun gane to

wannan harafi Allah ya san abin da yake nufi da shi kun gane ko abin nan nuru kalbi muhammadin ko abin nan kare da Allah shi ya san ma'ana shi Allah ya yi rantsuwa da alƙalami allazi kutiba bihi alka'inat wanda an ka rubuta duk halittu da shi fil lawhil mahfuz cikin mahfuz aw jamsul qalam ko ko alƙalami a shamilil alƙalami domin ko alƙalami wato kun san alƙalami ya yi takobi girma haka ne ko mikinsa ya yi na takobi saboda haka wato abin nan Allah ya rantsuwa da alƙalami don ya nuna hikimar da a cikin alƙalami Allah ta yi kutau ubi hafin wanda yake ana rubutu da su cikin ƙasa wa ma yasturun kuma da abin da masu rubutu ke rubutu ko mala'iku a kullu katibin ko wani mai rubutu ma ya katibu da abin da ke rubuta min khairin wasala kun ga wato da karatu ake tsere wasu mutane a ƙasam Allah li Muhammadin bil qalam Allah ya yi rantsuwa don annabi da annabi ya yi rantsuwa da alƙalami don annabi wa ma yukutaw bil qalam da abinda ake rubutawa da alƙalami li tashrifin nabiyya Allah shi wa annabi rantsuwa ya ce kamar a ce wallahi kai kaza ne ai kun ga akwai girmamawa Allah shi rantsuwa da abin da ya girma na abin nan nuna wa daraja sannan ya nuna annabi shi madaukaki ne kun ga wannan shi an gaya girmamawa wali ta'zimi amril qalam kuma wannan an nuna alqalami wato al'amarin sa babba ne wa sha'anil ta haka nan sha'anin rubutu fal maqasumu bihi shay'an abinda an kai rantsuwa da shi abubuwa biyu ne nun da shi kalam din da abinda ake rubutawa alqalami da abinda ake alqalami ke rubutawa kun gane ko to menene jawabin rantsuwa ma anta ma an anta bi ni'mati rabbika majnun wato kai ba ka zama haukaci ba alhamdulillah cikin ni'imar da Allah ya yi ma ba ka zama haukaci ba kamar yadda suke su karka da shi su ce kai ma haukaci ne wato saboda ni'imar da ubangijin ka ya yi ma wato kai ba mahaukaci ba ne wa hadha raddun liqaulihim innahu majnun don wato abin nan cikin sukar da suke ce kai ku kyale shi mahaukaci ne kada ku saurare shi to kai ba mahaukaci ba ne kada ka damu wa inna laka wa inna laka la'ajran wa inna laka la'ajar kuma lalle kana da wata lada sakamako ga abubuwan da kake dauka na wahalan mutanenka ita wannan wahala gairu mamnun ba wadda ake yankewa ba har abada tana nan karuwa da take yi ko bayan mutuwa kun gani an ce idan Allah ya shirya da wani da kai wato ya fi ma khumrun na'am ko kuma idan kana da ɗa ɗan nan ya zanna kwarai ko ya haifi ‘ya'ya duk har su ƙare cikin duniya suna nan lada su da abin addu'ar da suke ma tana kai ko kuma ka zan malami ka karantar da mutane Ah, yawan almajiran ka yawan ka kamishan da suke yi to annabi sallallahu alaihi wasallam wasan iyaka kamishan din shi Allah ɗaya san iyaka ba mutane dai ba har aljannu har abin har mala'iku wa innaka la ala khuluqin azim innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala azim kuma Allah ya rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halaye masu girma a ce mutum yana da halin kirki ko mutane yan uwanka na cewa na da halayen kirki wato babban eh, abin da babbar shaida ce balle ubangiji shi rantsuwa ya ce lalle kai kana akan halayen kirki ba halayen kirki ba halaye waɗanda yake na kirki masu girma a ƙasaman lahulin nabi Allah ya rantsuwa ga annabi bishai'aini da abubuwa biyu almazkurin na wadanda an ka ambata fadalla ala thalatha ashiya wato ya rantsuwa da alkalami da abinda alkalma ke rubutawa to sannan ya tabbatar da abubuwa uku dalla ala thalathata ashiya ko nabiyul jununi anhu korewa hauka da ake yi mai aibi da ita wasu butul ajali lahu da tabbatar da lada har abada ba ta karewa wa kaunuhu ala dinin islam sannan yana akan addinin musulunci wanda ya tattara ga halayen kwarai duka alhaki wanda an tabbatacce sun masallahu fa qala sannan ya ɗebe masa kewa ya ce masa tubsiru fasa tubsiru wa yubsirun za ka nuna musu su ma wato ba su gane ɗaya ba wato har za su sa wasu su gane kun fahimta ko ba kai za ka gani ba za ka nuna musu hasu ma su ci gaba da nuna musu domin absara ne daga basura ya fahimta absara hu ya sa ya fahimta su kuma za su ci gaba kenan wato wannan bishara ne bayan ka kuma mutanen ka za su ci gaba da karantar da mutane har abada ana nan ana ta yi kun fahimta ko bi ayyukum al-maftun wato abin nan za a karantar da mutane wane ne mahaukaci wa'ad da fitina kai ko ko abin nan wanda ya saba ma kun gane ko ina ne bi ayyikum bi ayyikum al-maftun wa me kuke nufi ya bi ce zai kara ya ya wace ya hmm? bi ayyi kuma na maftun eh wannan rubutun qur'ani ya biyu ne amma abin nan asalin rubutu abin nan ya guda ne kamar bi aidi kuma wasa eh, ba bane na bi eh, aidi iri ne ne saurara kun gane wato abin nan bika wato ga abin nan gare ka hauka take ko ko gare su wal jaru wal majrur muta'alliqun bi siru kun fahimta kun da inna rabbaka inna rabbaka wa alam biman dadda an sabili ubangijin ka shine yafi kowa sani ga wanda ya bace daga hanyar shi ta kwarai wa huwa alam bil mutane kuma shi ya san wanda wadanda a shirye yu wato wadanda sun ka da ku gare shi wa huwa alladhi wa da aka ala hada didil qayyim shine ya azan ya ka akan wannan addini wanda Allah tace ashe yafi kowa sani cewa kai shiryayye ne kun abin nan wanda ya bi ka kuma shi a shiryayye wala tutil mukazzibin to tun da an wa annabi mushara an ce mutanensa za su komo su yarda to a saboda haka don wasu da ƙaryata ka kakka damu da su fala ilmu kadda mukazzibin kada ka yi da'a ga masu karyatawa gare ka wa na innaka majnunun wa sha'irun aw ghayr da kai mahaukaci ne ko ko kai mawaki ne kakka yi masu da'a wai suna faɗin haka don ka bari yi ta yi don sauran na kware su gane waddu la da yi. waddu da hinu suna son kadan sassauta su waɗannan da ba su son wa'azi suna son kadan sassauta fa yudhinu na su ma su sassauta gare ka kun gane wato kada ka sassauta ai tai da wannan yin ci gaba da aiki Allah zai sa mutane su gane eh zagin da suke mun yana yin kamar yana jin daɗi eh dadi ne kwarai domin ana kare ma talla domin inda don an ka ce kai ba na kwarai ba ne sai an ce to bari mu diba ina ya zan ba na kwarai ba <laughs> wala ta ɗi tu hallafin kada ka bi duk mai yawan ƙarya mai yawan rantsuwa kathirul halifin bil batil wanda yake shi yi ƙarya sannan shi rantsuwa da ƙarya kada ka yi mai ta'a mahini wanda awwala kantacce <coughs> amma hamazin kada dai ka bi mai wannan sirofi mai aibanta mutane wato asalin hamaza ya yi ishara mai nuna mutane kun san wato yana aibanta su ke kenan masha'in bi nabi mai tafiya da manci sa'in bil kalami bainan nasi ala washil irsad bainahum mai tafiya yana banna tsakanin mutane ce wani yayi kaza wani bai da kaza abin zan ya sa banna kada ka kada ka kai mai ta'a faɗi ki abin da yake yi ba da kyawu kada ka damu da shi kutullin manna Manna ilil khairi mai hana alheri bakhilin bil mali wanda yake ga dukiya mai rowa anil huquqil wajiba bai ba da haƙoƙi waɗanda sun ka wajaba a kansa mu'tadin mai zalunci athima yawan zunubi duk da ka kai masa ta'a kutullin ba da zalika mutullin wanda yake mai kaurin zuciya daga abin nan um, atala ya hirge shi da ƙarfi mai komi zai yi wato zai yi da tsanani eh, ba da zalika zane bayan haka nan kuma wato la'imi ne kun gane ai ba da mazkur bayan abin da an ka ambata mina sifatin na sifofi a kati a 88 wa huwa zanimun wato abin nan la'imun ne qala ikrama huwa la'imu wato shine la'imi yuraku bil ummi ana iya gane shi da lu'umcinsa da ka gan ka san ba mutumin kirki ba kama turaku shati bizan mata haka bare wato abin nan in akuya mai dan karo ga kunne daga an ganta ana iya gane ta wa hiya shay'un yakunu lil ma'az wani abu ne ke zama ga akuya fi wajen haka kunnen ta kalkar da kamar yan kunne kila al maqsud bil ayati huwa al walid ibn al mugira wani ya ce walid ibn al mugira shi ake nufi qala hu ibn abbas wa qala ta huwa al akhnas ibn shuraik wani daga cikin su li'annahu halifun mulhaqun fi bani zuhura domin wato abokin abin an ba cikin su yake ba sai dai an yi rantsuwa an zurkar da shi cikin bani zuhura wanda zalika sun miya zaniman don kamar karo kenan ba karo ba cikin nama yake ba wa qala mujahid huwa al-aswad ibn abi yabus wa qala abbas sannan ibn abbas yace aidan huwa abu jahal ibn hisham qultu amma ni ga gani na walaysa ma'anahu ibn zina ba dan dan amma ana ba kamar yadda suke cewa wal islamu la yad'anu insanan bima yu'addi ila tanqisi auladihi almu'minin musulunci bai zagin mutum da abin da zai kai ga nakasa ƴaƴansa musulmi domin an ce wannan ɗan zina ne to wannan aibi bai tsayawa gare shi sai ya kai ga 'ya'yansa kun gane ko wala ta zuruwa ratu da ukura alhali laihin wani bai kai ga wani kun gane ko sannan shi kuma wali din yana da 'ya'ya waɗanda sun ka zama musulmi sun ka ja mutane in haka suke ana yarda a su ja musulunci bai aibanta mutum ga aibin da zai kai ga 'ya'yansa kun gane ko to inna ma yu'addi ina ne eh, fa ana ara annaha la ta'ni shasan bi ainihi ina gani wannan sura bata kebance wani mutum ba wa inna ma nahallahu nabiyahu an yujamila sahiba da sifat Allah ya hana annabinsa duk mai waɗannan irin suwofi da ba su da kyawu guda tara kada shi kyautata masa duk yadda ya yi kada ya damu da shi kada shi hana shi wa'azi ya ce ga wani nan mai shari bari mu yi shiru a a yi ta yi ba shi ya ta aibinsa ayyanka na kowane ne li ya hamilahu ala adami tablighi jami'i ma zalla ilai domin yana yin waɗannan abubuwa ne don ya hana annabi ga riskar da da manzanci kun fahimta ko wa kadhalika almu'minuna haka nan ai mu'minai bayan annabi la yajuzu lahum mujamalatu man lahu min tilka sifati shay'un duk wanda yake yana da irin waɗannan su wafi in kun za ku yi wa'azi to yi mai mujamala kada ku masa kada ku nuna masa komai na mujamala kun gane ko alama hasala minhu ko menene ya samu daga gare su taqiyatan minhu wai don don neman tsari gare shi a ce ayi shiru don sharrin wane a'a shi tai wallahu a'lam kun eh da haka ana cewa ana karanta ah, limancin ɗan zina. Eh, ana karanta limancin ɗan zina amma ai ba shi baka aibanta shi ba wancan abu ne sanan dai gare shi to yanzu yanzu aka zagin mutum kana iya cewa ɗan zina ne alhali baka tabbata ɗan zina ne ba ka gane to madalla eh, kuma abin nan kudi ba fa idan mutum ya saki matar shi ta ba ta yi aure ba cikin shekara biyar duk ɗan da ta haifa nashi in ya ce ba nashi bane sai ya yi masallaci ya yi rantsuwa gaba ga alkali in eh, sun rabu a in suna cikin gidanka idan sha wata magana tana wani gida daban amma ba ta yi aure ba to za ka ce ta zina Assalamu alaikum. Malam wasu suka rabu da mata mata su karuwanci. Zai da da wa ya gaya ma karuwanci sun kai kana da shaidu hudu. Kana da shaidu hudu ko ko za a yi ma bulala ɗan shiru To yi shiru. ka gane haka nan wanda ya mutu ya bar abin nan da ba da wanda addare yana iya zuwa a yi shari'a ya ce shi bai yarda ba amma wanda ya riga ya mutu ko da ubansa bai da ikon ya ce wannan ba jika da ba balle yan uwa cikin shekara biyar din duk abin nan ka yafa nasu ne eh? in dai bata aure kowa ba a ah, ko take uku ne ba ta ta hidi da maniyyarsa ba Eh? Eh, eh, da ‘ya'yan. Kun gane, yana da wuya ka ce mu wani ɗan zina, sai ka kawo shaidu hudu, waɗanda sun ka gani cikin lokaci guda. La'im wanda baya da alkhairi. Ka gane, la'im. Eh? Eh? ci gaba an kana za malin wabani wai don ya zan mai dukiya da ‘ya'ya aile an ko wa huwa muta'alliqun bima dalla alaihi wa fi qira'atin an don yana da dukiya yake wannan ayuba إذا تتلى عليها idza tula alaihi atan don ya zama mai dukiya da yaya in an ka karanta lokacin da ake karanta masa ayoyin mu qur'ani ala satirul awwal sai ce ai tatsoyin mutanen farko ne ai kadibun ko kazzaba bi ayi qaryata ayoyin Eh, li'in amina alaihi don mun bashi ni'ima bi ma zikira mun bashi ƴaƴa mun bashi dukiya in karanta maimakon shi tunani sai shi karyata sana sai mu to duk mai yin haka nan za mu yi masa alama akan hanci za mu yi mai bakakka ma akan hancinsa wato za mu canza kyawun fuskar shi ai abin nan nushawwihu sahiba hadhihi sifati za mu aibanta mai waɗannan suwafi albadi na tiboyayi azami ma waɗanda yake zargi bi sifati zahira sannan da sufi zahirai allati tushawwihu manzarahu fi nasi wato wannan komai kyawun halitta shi zaka ga Allah ya juyar da halitta shi wato ya zan abin nan babu kyawun gani babu babu kyawun huskar shi kun gane kai la ya khada bil jamali zahira man yarahu domin kada abin nan Eh, bil jamalin zahir domin kada yi yaudara da kyawo na bayyane shi yaudari man yara wanda ke ganin sa waya zan bihi khairin ya tsammani wani alheri game da shi aw ya ga tarrabi ko kuma a rudu da shi don waya fuska shi mai kyawu. wal khurdum an fusibai hancin eh, abin nan eh, zaki ko abin nan damisa shine yake ce mu khurdu waga ko na na alhinzir na alade wa galibu ma yusta'malu fi an hilfili kuma inda ake amfani da shi wato hancin giwa da alade fa fi wasfi insanin bidhalika min al-istijan ma fi in an kasibanta mutum an kace hurdum yana da hanci irin na abin nan wato akwai aibantawa gare shi kenan wa huwa mislu tashbih ajsamil munafiqin al-jamila zahiran bi khashbin musannada yayi kama da abin da ya gabata wato munafikai ga surar jiki amma ba kyawo ba amfani kun gane ko to ina ne wa ina aqati hablin eh, eh, min min ko eh, hablin min masadin bil jidi inda qawli fi jidi hablin min masad mata abu lahab wato gata da wuya mai kyawo an ka ce wuyanta akwai abin nan akwai igiya ta kaba ko ko ta wuta kun ga kenan an bata ta kenan kun gane ko ashe kyawo na bayyane ba ya da amfani sai kyawo na koyi ya tabbata wa ba da annar zaha ta'ala nabiyahu bayan Allah ya tsarkake annabinsa an kulle aibin na saba hulkun faru ilai wanda yake kafirai sun jingina zuwa gare shi wa radda alaihim bi sha'i istifat kuma ya yi musu raddi da ai a sifofi wannan sun ka himuni allati tabqa al ina min wanda yake sifofi wanda su zauna ga masu izgili shabbaha ahli makkata bi ahli jannati tabshiran lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi imani ali ya sifanta mutanen makka waɗanda yake za su musulunta nan gaba da mutanen gona waɗanda yake da suna da gona da ubansu suna ba miskinai eh, sai ubansu ya mutu sai ya'ya sun kai tunanin ba za su bayar ba bayan haka nan an ka hana su sai sun ka suna nadama haka nan mutanen makka kun ga kenan da farko suna cikin ni'ima ta uwayensu bayan haka nan sai musulunci ya to suka ki an ka walakanta su bayan haka nan kuma Allah ya kawo abin da sun kaga walakancin ya same su suka ba kuma ni'ima ta komo gare su wato kamar an wa annabi bushara na cewa mutanen ka duk yadda abin da sun kayi za su komo su zanna kwarai kun gane ko to ci gaba إنا بلوناهم كما بلونا لتبينن به لو ليبدلنها مبدلين